sauranta eh to amma kaga muna ɗarɗar saboda kai a hankalci wannan abin fa sai ka ji ya ɗima maka kokalwa to kaga misalin shari'a sabanin hankali kenan kuma zai yi aurenta of course don ba yasa bace ai eh, kwarai sabanin tunani da kuma hankali yau mai kawo tunanin hankali to a wannan janibi ne kake cewa suke ta shari'a sabanin hankali dan wani yake cewa to amma malam amma sai dai ba ma guje ko zai wannan auren ko wani mutum kenan na ce a aiko maguza suna ta musulunta masha Allah suna gane gaskiya hatta kalmar ma ba mu sun ma amfani da ita ba ko ba haka ba sai dai mu ce yan uwa masu gane gaskiya wannan misali kawai na baku na misali yanda suke cewa sabanin tunani ko sabanin hankali shi yasa nake cewa eh to some extent zuwa ga wani zango na magana a'a domin hankali in dai nagartacce ne tafiya yake da shari'a ai an gane sauraka dole sai ka rarrabe akwai hankali mai kyau akwai mara kyau in dai mai kyau ne yana tare domin ai shari'a ce take haskaka hankali mai kyau in ka rubabbe ne ko kuma wato ainihin ya samu kusuri ko bai gane ba to abin yana iya zuwa ya samu abin da yake tunani so a takaice wannan shine abin da zan faɗa game da wannan magana shari'a sabanin hankali wallahu a'lam wa bihi tawfiq ina so malam ya karanta min addu'ar da ake yi a lokacin da ake sujudu tilawa imamu eh, laifi idan kai su da kace sajada wajhi lillazi khalaqahu ko ba haka ba sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa qudratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ayna خلاص تو مي صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم انا نسألك ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك ارحم الراحمين اللهم انا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انا نسألك ان تجعلنا من اتقاء شهر رمضان برحمتك ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون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 فصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ashirin da hudu yau daidai ga watan ramadan dubu da dari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma cikin ikon allah mun riga mun kammala suratul anbiya dama ragowar fassarar barace bisa ikon allah da taimakonsa mun kammala sannan har mun shigo alhajj mun kammala ta jiya yau za mu shiga suratu al-mu'minun yiwu ba za mu iya kare ta ba ita ma saboda gashi da kai da kai sati ɗaya kawai rage in ma ya kai satin kenan ta yiwu in dai da yawan rai to sai dai baɗi insha Allah ta'ala saboda haka za mu shiga sabo sura sura mai lamba ashirin da uku daga can farko har zuwa nan ita ce sura mai lamba ashirin da uku mai suna suratul mu'minun Allah ya sanya mu cikin al-mu'minin malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مقرمون والذين هم للزكاة فائدون استمر والذين هم لفروجهم هاتفون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يهاجرون أولئك هم الوارثون بسم الله الرحمن الرحيم الله يتي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين حزوا ودنا آيوي سركاكا دمك جيسو واتو an karanto mana su ne a jere saboda sifofin da ke ciki kamar guda bakwai na so dama malam ya karanto mana su a muji farkon abin da sura ke cewa amma kafin haka yar kware-kware muqaddima dangane da ita suratul mu'minun wannan sura dai makiya ce kamar da ibn juz ya faɗa yake cewa hiya makiyatun fi qawlil jami' ma ilimi sun tafi akan cewa gaba ɗayanta a makka aka saukar da ita ayoyinta kuma daga ta farko har zuwa ta ƙarshe duka-duka ayoyi ɗai ɗari da goma sha takwas ne ita wannan sura tana karantar da abubuwa masu yawan gaske ta karantar da sifofin muminai suwaye muminai yi bayanin tarihin annabawa da kuma farkon dai halittar mutum tukun yadda asalinsa ya taso da kuma yadda ƙarshen kafirai ke kasancewa na irin cizon yatsa da za su yi a ƙarshen rayuwa haka ne darussa waɗanda ke nuna maka wato ga hanya ga mafita zuwa ga ainihin Allah ta baraka wa ta'ala ka kuma karantar da istidlali da abubuwan da ke kasa domin ka tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine macancanci da ibada ta fara da qad aflaha almu'minun tabbas mu'minai aflaha sun ci riba kalmar qad da Hausa sai ka ce me hakika qad tabbas Madi ko shakka babu takan zo ne domin ta fa'idantar da me karfafawa shine ma abota lura ke cewa qat naqid lamma qat naqiduha lamma tuthbitu almutawaqqa wai ita qat naqid lamma ce kishiyar lamma ko lama domin ita cewa take tabbas lamma kuma tana korewa misali kalla lamma ya ma amarahu kai lamma tabbas bai eh, ai bai abin da aka ce ba kaga safanin qat fa'ala ma amara kuma amarahu rabbuhu kenan shine ke faɗa cikin al-kashaf cewa ainihin kad naqid lamma kalmar aslaha kuma kamar kace adkhala ne ai adkhalahu fil falah kamar ka ce absharahu idza adkhalahu fil bishara qad aflaha al mu'minun to har dangane da kalmar aflaha aflaha Talhatu ibn Musarrif ko Musarraf da irin su Amr ibn sun karanta aflaha da ufliha maimakon qad kaga aflaha bil bina'i lil mai lil fa'il ne amma ufliha bil bina'i lil maf'ul to musamman shi ainihin wato Talhat bin Musarrif akwai ruwaya daga gare shi guda biyu yakan ce qad uflihal mu'minun ko kuma ya ce ainihin qad aflahu ya ce aflahu sai ya ɗauke fi'ilin daga cewa mutum ɗaya ne ya yi ya zama to mutum nawa jam'i dan aflahu da yawa kenan to in ko aflahu ne fuska biyu ce aflahu fuska biyu zai kasance a bisa wato wani harshe da larabawa ke cewa wai akaloni albaraghid akaloni albaraghid ko kuma aflahu suka ce bisa ibhami ma'ana ibhami ba a faɗi waɗanda suka samu nasarar ba sai dai tafsirin aflahu shine waɗannan sifofin ma'ana ɗad aflahu suwa allazina kaza kaza kaza kaza kenan ba a faɗi waɗanda suka samu falahin ba kenan a wurin amma abin da yake tabbatacce shahararriya wadda dawala ce ita ce mai ƙad aflaha mu'minun ka fito da waɗanda ainihin suka samu nasara ɗin a fili ma'anan kuma wato al-falah shine al qad aflaha al-mu'minun tabbas mu'minai aflaha sun ci riba aflaha sun samu nasara aflaha sun tsira kamar ka ce fazu ne shine ma'anar aflaha qad aflaha al-mu'minun lallai mu'minai sun samu riba sun ci nasara to su ne suwa sai ya faɗi sifofi ɗaiɗaiɗai guda bakwai da muka ji su kenan duk wanda bai kasance cikin waɗannan sifofin ba ba ka iya cewa yana cikin waɗanda suka samu wannan riba ɗin domin Allah ne ya lasafta su ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج يعني ya dinga ambato sifofi masu kaza masu kaza wajen sifofi guda bakwai to amma waɗanda suke masu cin masu cin riba din su ne mu'minai to me yasa ce qad aflahal mu'minun bai ce ba qad aflahal mu'mini akwai dalili ne me yasa yace qad aflahal mu'minun bai ce ba qad aflahal mu'minin sai ka ce eh ai almu'minuna jam'i ne guda ɗayansa almu'min guda ɗayansa baya karyewa almu'minu kawai in kana son jam'i sai ka ƙara wawun da nunun almu'minu almu'minuna almuslimu almuslimuna alqari'u Alƙari to duk jam'in da guda ɗayansa kawai za a ƙara masa wawan da nunun ne ana kiransa jam'ul muzakkar as-salim ma'ana as-salim alladhi salima min al-inkisar wanda guda ɗayansa bai rikice ba sabanin kitabu zaka ce kitabuna me zaka ce a to ya karya shi so bai zama salim ba ana kiransa jam'u taksir ya karye qalamun qalamuna ko aqlam aqlam baitun baituna abada to duk jam'in da guda ɗayansa yana da lafiya bai karye ba kawai zai iya ɗaukan wawun da nunin ana kiransa jam'ul muzakkar as-salim to irin wannan jam'i a duniyar larabci ana masa rufu'a ne da wawun sai yi masa fataha da me da ya a sake masa kasara da me da ya shine Al'imamul hariri ke faɗi cikin mulha cewa wa kullu jam'in sahha fihi wahidu thumma ata ba'da at-tanahi za'idu فرفعه بالواو والنون تبع مثل شجان الخاطبون في الجماع yake cewa a kullu jam'in sahha wahidu duk wani jam'in da kwaya ɗayansa ya zamanto bai kare ba kamar da muka ba da misali dai thumma ata da tanahi za'idu sannan bayan ƙurewa kuma ƙari ya zo muslimun ɗaya muslimun ba ba'da tanahi kenan to ya za ka yi sai ce faraf'uhu bilwawi faraf'uhu bilwawi in ka tashi masa rufa wawun za ka sa da nunun kamar mai kamar ka ce shajanil na fil juma'a al masu ya ha sun yi min rotse shajani ko kuma ka ce ainihin sun yi min alhini ko sun alhinantar da ni an gane ko to irin wannan suna haka za ka yi masa eh, in kuma ka zo kasara ko fata sai ka sa masa ya to a nan dole ne ka ce qad aflaha almu'minuna ba mai mu'minina ba saboda wajen rufuwa ne an gane ko to qad aflaha almu'minun mu'minai lalle sun ci riba su wane ne muminai sai ya sifata su da sifofi masu yawa farko yace alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallar su su su kenan muminan alladhina hum fi salatihim khashi'un waɗanda a sallar da suke yi khashi'una masu kankan da kai ne alladhina hum fi salatihim khashi'un su waɗannan mu'minan kenan an dai ce qad aflaha almu'minun lallai mu'mine sun ci riba to su ne suwa sai Allah ce alladhina hum fi salatihim khashi'un waɗanda a cikin sallar su suna masu kankar da kai to khashi'un sifa ce an ɗauko wannan ne daga al-khushur to menene al-khushur ilimi suka ce al-khushur na ɗaukan ɗayan abu uku wasu suka ce amrun ya ta'allaku bil qalb kawai abin da ya shafi zuciya ne kamar al khashiya war rahaba wal khawf tsoron da mutum ke yi wa Allah da wato yankwashewa da zuciya take yi a gaban Allah suna ganin al khushu' kawai ya ta'allaku bil qalb zuciya kawai wasu na cewa al khushu' ya shafi jiki ne ta yadda in ka zo sallah kawai ya zamanto ba magana waige-waige ko kallon sama ko soshe-soshe suka ce alkhushu ke. wasu kuma wadda magana ita ta fi kyau suka ce a duka tara su kuma wannan shine daidai kamar da a shauka ne faɗa cikin fatawar qadir yace wal asah an najma' kenan mumine sun ci riba su ne waɗanda a sallah suna khushu khushu tsawa ta zuci da kankar da kai irin na zuci an gane ko da tawadu gaban Allah saboda in ma ka ce a ai khushu'i kawai jiki ne banda zuci to ai ka bar magana ai ai zuciyar in ta natsu natsuwar ta ce ake ganin alama a jiki ai an ce labarin zuciya tambayi me fuska kaga fuska tana walkitan waje ne zuciya kuma ciki take haka duk mutumin da ya ce Allahu akbar in zuciyar ta koma ga Allah wallahi ba za ga yana sai a sallah ba ina sallah ina yana sososhe ko ina kallon silin ko ina wata hamma ta ba gaira ba dalili an gane ko saboda kawai Allah ne yake yake hango a zuciyarsa kawai ma'ana yana hango girman sa da izzarsa saboda ka sifa ta farko kenan mu ji waɗannan sifofi da kyau kowa ya auna kansa da shi shi yana da wannan sifa kuwa Allah ne ce qad aflaha almu'min lallai mu'minai tabbas dair hakika sun ciri ba su ne suwa masu kaza masu kaza waɗannan kaza kaza din sai ka sa kunni kaji kana da shi kina da shi ina da shi muna da shi ko yaya in mutum na da shi sai ƙara godewa Allah in babu sai mu maza mu gyara kenan Allah ka ce mu ke mu sifa ta farko alladhina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke khushu'i kankar da kai in suka tsaya suna sallah shi sa magabata idan suka kabbara sallah komai suka yi waje da shi ne shi sa mai akhdari ke cewa wal musalli yunaji rabbahu shi fa mai sallah kamar yana ganawa ne da ubangijinsa bai kamata ba da zaran ka ce Allahu akbar kuma wasu abubuwa su dinga gita zuciyarka sifa ta farko kenan sifa ta biyu fa اقرأ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون kaji sifa ta biyu bayan mala ya karanto mana su gaba daya mun ci albarkar karatun sai mu ɗauki kuma aya ɗaya bayan ɗaya mu bayyana abin da ya sawaka ina fata an gane ko sifa ta farko dai alladhina hum fi salatihim khashi'un sifa ta biyu والذين هم عن اللغو معرضون waɗanda suke dangane da lagau sukan kawo da kai menene allahu to amma kafin mu je ga sifa ta biyu ta allahu mu koma kan khashi'un suka ce idan kana son wato ka sami alkhushu a sallah to inda kake azago shi ka dinga kallon wurin inda ka san ainan nake azago shi na to ka dinga kura ido kar ka kawo da idanu amma inda zaka dinga hata yawo da idanu wannan yakan raba maka tunani ka kasa samun wato tarkiz da ake nema a cikin sallah yana daga cikin tamamul khushu' an turakkiza qalbaka wa fikraka wa aynayka ala makani sujud wurin sujuda ka kora wurin ido Allahu akbar shi yasa duk wani abu da zai iya ɗauke maka idanu ga barin sallah a masallaci a da shi da haka irin rubutu rubutun da ake yi ana kawo da hankalin mutane an ɗauka kamar ya zama dole ne in aka yi masallaci sai an dinga zane-zane a rubuta huwallahu ayatul kudu yana ɗauke hankali wannan calligraphy din nawa ake kashewa wani fa in ya zo kawai so yake goya aka aka sarkafa alif cikin kaulasan nan ne ka ɗauke masa hankali ga barin sallah shi dole sai mai shi gwani ne ai ya san rubutu na irin watsal watsal ya ce ai ka ganin kawai san ne ok ana na gane ayatul kursi sallan ka zo ko gane sarkafi shi sa ba a kashe kuɗi kan wannan taɓa samun ɗan uwa taɓa zuwa kwanaki a Kano ce ta Allah malam wani ne ɗan uwa dan kasuwa mai kuɗi ya ce zo masallacinka shi gwanin rubutun ne shi kena so ka bada dama ne a yi na ce wallahi ba ma bukata ya damu kwarai tun da shi kuɗi zai samu na cika gaya ma wannan dan Allah ya saka mai da alkhairi amma kuɗin da zai kashe wajen rubuta wannan calligraphy ya zo ya kawo kuɗin a yi wani abu da zai taimaka ma jama'a masallaci to kaga wannan na daga cikin abin da ke iya ɗauke hankali ko wasu fitilu ko cafcaf da za a sa waɗanda inda za ka ji kuɗin wannan fitilun to inda zai yi wa je a saya wa masallacin a buɗe shaguna harkokin kasuwanci na ci a ci gaba da kulawa da ainihin butocin zuba ruwa misali irin su tabarmi ƙwa'anai kulawa da masu hidima masallaci na kana aula musamman inda aka san ba a da wadata in ko kowa wadata isa shi shikenan saboda haka duk abin da zai iya ɗauke hankali sai a kula tunda dai Allah ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un to abin da zai iya cire wannan khushu sai a kafa kafa da shi ɗaya kenan na biyu kamar da muka ji wallazina hum anil lagwi mu'ridun muminai su ne waɗanda dangane da lagwu mu'ridun suna kau da kai ba sa yin lagwu to menene allahu allahu suna ne an ɗauko daga lagha yalghu lagya in dai ka sa al'alif al-mamduda laga yalghu lagya akwai kace ainihin lagawan kai laga yalghu lagwa ina daga fa'a yaf'u kenan ya zamanto asalin alif din mamduda ce ko kuma ka ce laga yalghi lagya idan ka sa ainihin al'alif al-maqsura daga fa'a yaf'i fa'a ya amma laga yalgo lagawa fa'a ya fa'u fa'awa ina fata an gane ko sai suka ce abinda ake ce ma kullu kalamin batilin ko kuma ho kullu batil duk wani abu wanda yake batil ɓata lokaci wasa da wato lokaci da rayuwa ya Allah magana ce ko sabon Allah ko duk wani abin da dai bai dace a ce mutum an gan shi ba ana kiransa lagau an gane ko so lagau kusan tafi lahau fadi kenan baka lokaci kan kwallo lagau ne yi da mutane lagau ne tsegumi duk bangaren lagau ne suka ce kuma idza ata bima la yuhtaju ilayhi fil kalam Koda magana mutum ya furta abin da ba ma a bukatarta ya zama lagau mun wasu malamai suka ce kai ko da tambaya aka yi maka in dai amsar da ka bayar ta iyar da sako kar ka kara abin da ba a bukata in ka kara wannan karin ya zama lagau to ballantana kuma batsa ballantana kuma gulma ballantana kuma irin su kus kus kus ballantana kunji kunji ballantana irin su riba ballantana irin su kissa ballantana irin su kinibibi ballantana irin su tuggu da sauransu duk suna ɗaukar ma'anar mai lahu al-imamu bahak sai ce to amma a wannan context din da aka ce qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum 'anil lahu mu'rid ce al lahu huna ash-shirk shirka eh za ka ɗauka sai ka ce wato mafi girman lahau gaba ɗaya shirka alhassan kuma ke cewa dukkanin ma'asi gaba ɗaya to bayan mun ji wannan kalmar allagau allagau a qur'ani kan zo a ma'anoni guda uku kamar da adama gani ya faɗa amma idan ka bincike su da kyau sai ka ga cewa ma'anoni guda biyu ne gaske magana suka fi eh, kyau ka ɗauke su misali kalmar allagaw ta kan zuwa qur'ani amma tana nufin rantsuwa wadda ba da gaske kake ba Allah na cewa la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da allagaw cikin rantsan ku suka ce allagaw anan rantsuwar da mutum yayi <clears throat> wanda ainihin ba ta tabbas ba kamar ya wallahi na gaji sai suka ce to kaga wannan wallahi ba za a kama ka da ita ba saboda kawai takan fito ne domin karfafa magana kawai ko ina za ka wallahi zan tafi makaranta ne wannan wallahi mai matsayinta akwai gafara kanta akwai gafara suka ce to ita Allah ke nufi da Allah baya kama ku da lagau cikin zantuttukan ku ko kuma <clears throat> kana da wani aboki kuna tafiya sai fitar da naira ɗari zai sai jarida misali sai ka ce a ah, karka ba ai ina da ɗari biyar aljo yana a ah, ba komai ka ce a ah, wallahi ina da ɗari biyar kai kuma a iya sanin ka kasan akwai ɗari biyar din amma kashi ashe kashi afa ka sai fetur da ita baka sani ba kana shafawa ta bakin mu mata ɗauke ni inda ka aje ni sai ka dafa kai to suka ce to wannan rantsuwar da kai ana kiranta lagau ina fata an gane ko to kalmar lagau takan zo a qur'ani da irin wannan ma'anar kuma lagau takan zo kuma amma tana nufin barna da duk abu wanda yake na banza kamar da yadda muka ji a wannan aya wallazina hum anil lagwi muridun eh duk abu wanda yake albatil shine al kamar da kafirai suke faɗa a cikin suratu mai fusilat la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kar ku sauri qur'an nan walghaw kaga ai lagaw ne ma'ana walghaw ai qulu albatila fihi ku dinga holo kuna hayaniya kar ku bada da dama manzo Allah a shi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan shine ma'anar mai allahu ina fata ana bi na da kyau to waɗannan su ne ma'anonin da wato ainihin na tattaro dangane da ma'anar kalmar allahu yadda suka zo to Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun lallai muminai sun ci riba su ne masu sifofin nan da muka ji su wajen guda bakwai a halin yanzu mun ji biyu allazina fi salatihim khashi'un masu khushu' mun fassara ma'anar khushu' na biyu wallazina hum anil lagwi mu'ridun kenan mumini ba za ka ganshi gun karta ba ko ludo ko caca ko wajen gwala ido yana kallon world cup ga mutane sun bai da cinya firda firda fili ana kallon su lokacin sallah ba mai zuwa yi sallah Allah na son tambaye ku idan ana gasan cin kofin duniya akan tsaya a ce hayya ala salat wanda ma ya kawo wannan magana sai a ɗauka mahaukaci ne bayan kuma su ne mahaukatan har ka gana rigima kan kwallo wallahi akwai mutumin da ya kashe kansa kan an ci tim eh, kai mana da labarin mutumin da matarsa ya zo an ci tim yana cikin alhini ya zura ma talabijin ido yana bakin ciki ta ce kai da Allah kashe tana masa wasa da ya cincime ta sai jefo ta daga kan bene ta fada ta kare ta mutu allagau lagau kwallon da ta ɗauke hankalin mutu ta zama bala'i yau da yawa 'ya'yan musulmi sun fi haddace club club club club na kwallon kafa ba su haddace sunayen sahabbai ba ya san milan ya san real madrid ya san ajax ya san wata tsaya ce da sauransu har ma gasa ake who is the most expensive footballer wai wanne ne fi tsada to kuma sai wai da fi tsada da ya fi tsada ya tara sa. nawa ya baka kana nan tukururu ɗinka bai san kai ba Allahul musta'an abun kunya ne wannan har ka ji ana rigima akai har sa ko wallahi wannan sa da kuka yanka kun da Allah duk wanda yanka saniya saboda an ci wani club wallahi ya sabi Allah tun daga kwandalar da ya kashe wajen sayan sanin sai ma Allah bayan ranar kiyama ya zama almubazzaranci Allah ya ce wala tubazzir tabdhira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih ish kafura خلاص duk wanda ya fati ko yanka dan an ci wani club yayi aikin banza wallahi wannan kudin Allah zai masa hisabi akai ka ɗibi wannan kuɗin da ka sai ainihin wajen ka saniya a aikin da yake bashi da asali je gidajen marayu ka sayo musu ainihin wata cowbell ya fi alkhairi gare ka ya fi alkhairi ka samu tsofaffin nan da suke fito bara musamman lokacin azumi ka ba sai Allah ya gode maka wancan ba zai gode maka ba club din ba san da kai ba su la'ance ka cikin yan kwallo ne kake da ainihin Beckham aiko wanda ya zagi musulunci amma su kuke so Beckham bai zagi musulunci ba in banda so sosanci ba yadda na zukatan mutum ya zagi addinin ka kana sha'awarsa har kana sha'awar Real Madrid Madrid ita ce headquarter da suka kashe musulmi a rana guda sun kashe mutum dubu ɗari idan ka koma tarihin ainihin Andalusia amma mai same mu ne eh kan haddace wane ka san wane ne Ronaldinho ko wayewa hoho da sauransu duka sani har ma wani shi da kai ai to ai mala akwai musulmi ciki yanzu kaga ainihin zidan ai asalin sa musulmi ne kai ma asali kace kuma sai mai to dan sun zidai eh, ya jama'a in kana neman daga cikin abin inda aka yaji kwakwalan mutane a yau in kace kwallo magana ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma musifar ma har ma ba baba ba yaro ba maza ba mata ba almadiri ba malamai wani lokaci maka ce malam ya shigo magana ta ɓaci gishirin da zai gyara miya ya lalace Allahul musta'an kuma kwallon nan fa hatta kai tana ma ya gara kida yau suka ji kana son kafiri irin kitsansa irin na kafiri amma kana sha'awarsa da yawa cikin 'ya'yan musulmi akwai wanda zai gaya maka wace ƙasa ce ta fara ɗaukan world cup yana tarihinta kaza ce daga ita sai kaza sai kaza shi na gana abin alfakari ne zai iya gaya maka dan kwallo da yi kaza kaza ka duk zai maka labari ya san samu a ji lokacin yana kwallo ya fadi ya mutu ya san wani kai cikin yan kwallon Najeriya akwai wanda ya ce kullun safiya sai ya yi ma kwallo juda cikin kullun safiya ko musulmi ne a sunan shi sai ya mata su juda ko da ya mutu yanzu kwallo sai ya mata su juda la ilaha illallah suka ga yara 'ya'yan musulmi da magariba ana zuwa sallah sun fito daga filin kwallo suna ya rafa gumi ina su ina malamai ina manya ina jagorori walladhina hum anil lagwi mu'ridun akwai masu sayan dish musamman kawai saboda su kama ainihin sport channel akwai su sport channel kwallo a yanda kwallo take a yau ta fa kai kusan addini ga wasu tun da za a yi mata yanka yanzu kuka faɗa to me rage kuma nawa ne cikin masu kallon kwallo za a ce lokacin sallah ya yi kuma world cup su haƙura su bata su zai su yi sallah haka na faruwa ka zama addini to kuma waye isa lokacin da ake kwallon a can ko ina ne shi referee ya ce jama'a a dakatar a je a yi sallah sa ce taɓaɓɓe ne ko a kore shi ka zama addini kenan kuma ka'ida ne kafin a fara kwallon sai kowace ƙasa ta bayyana al'adunta masu tsaraice su yi masu cannibal irin na brazil a yi mata su fito tsirara tutar la ilaha illallah a haɗa ta da ta kiristoci mai cross a fili guda ɗaya da sunan haɗin kai Ka yi jama'a Ka yi. mu fa shiga taitayin mu? Me cacai ƙwallo me cacai ta mola ta cinye zikatan da yawa daga cikin ayyukan musulmin a yau. Kad Aflahal muminu allahdinahu fi salatihin kashicun na biyu wallan dinahu macaanin lagwi mucirin Sifata nawa kenan? Kuma ku inji ma'ana allagawu sifata uku malam karanta. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة muminan nan da dai Allah ya ce lalle sun rabauta su ne sifa uku waɗanda dangane da zakka fa'ilun ayu addun sai ce fa'abbara bil fi'li anil ada li'annahu fi'l sai ce fa'ilun bai ce hum ba a'a fa'ilun sai ya yi ta'abiri dangane da wato zakka da yi zakka nan iri nawa ce ka ce iri biyu ya zamanto zakka irin ta ke zuciya ya ce qad laha man ha ay man tahara an-nafsa haram ash-shirki wal bukhl wa taghawa wal ma'asi wa ila wal afam wal mukhalafat fa ma zakkan da ake nufi anan waɗanda suke ba da zakkan dukiyoyinsu da Allah ya ce a fi da zakkan wanda ita ce yake kira kuma sadaka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin can cikin sura ta 9 aya ta 60 to ya zaka yi da waccan ayar kuma fawailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakat azaba ta tabbata ga mushrike waɗanda ba sa ba da zakka sai suka ce ana nufin zakkan tsarkake zuciya ga barin shirka ne sifa ta uku sune waɗanda suke ba da zakka wallazinahum hum lizzakati ash fa'ilun waɗanda dangane da zakka suna yin zakkar suna ba da zakkar zakka kuma an wajabta ta ne bayan an koma ainihin madina wannan a wani ra'ayi kenan ana bada da zakka kan abubuwa guda nawa ya jama'a akwai zakka kan kuɗi akwai da kyau akwai zaka kuma kan me amfanin gona tumatir fa ba zaka kan tumatir alayyahu fa babu yakuwa fa babu tattasai fa kenan duk kayan gwari ba zaka kai a dalil ku kawo dalilin ku na kore zakka ga barin waɗannan karikicen ga mutum ya yi kuɗi har ana kiransa alhaji mai tumatir ya yi kuɗi sannan ka ce ba zakka ha bayan Allah ya ce khudh min amwalihim mai sadakatan mutu zakin, ka karbi zakka daga dukiyoyinsu shi ya yi kuɗi har ana kiransa alhaji mai tumatir ka ce ba zakka ya sha kenan scot free abin da yasa kuka ce ba zakka cikin waɗannan ba ku yi laifi ba saboda mu malikawa ne ko haka muka taso a malikiya ka'idar malikiya wajen fidda zakka suka ce duk abin da amfanin gona da zaka fidda masa zakka sai ya gamsar da sharadi guda biyu al-iddikhar wal iqtiyat al ya zamanto wannan abun ba perishable bane zai iya daukan ajiya tumatir ba zai iya daukan ajiya ba idan ka bar tumatir daga nan sai sai ya rube lalace so abun malikiya babu zakka cikin abin da ba zai dauke ajiya ba ɗaya kenan na biyu ko zai iya ɗaukan ajiya ya to ɗan adam zai iya ci ya rayu da shi wa zai iya rayuwa kan tumatir to wannan shi yasa kawai da zaran kai magana zakka ba ma kawo tumatir amma gun abu hanifa akwai zakka cikin tumatir kuma ra'ayi ne wallahi mai kyau a wancan wurin muna tare da wani ra'ayi almuhim akwai zakka kan dukiya kuka ce ko kuɗi akwai zaka akan naira dala fa riyal butut dalasi krona rubo nam da <laughs> akwai zaka akan su ko waɗannan azuzuwan kuɗaɗe ne rubul kuɗin rasha ne krona kuɗaɗen scandinavia ne misali riyal kuɗin saudiya ne dutchmark kuɗin germany yen kuɗin japan ok zaka fitar da zaka zaka fitar kamar yadda zaka iya ba da ainihin sadaki da kuɗi zaka bada sadaki da naira eh amma suka ce ba za ka bada sadaki ba ga mace da ka aure ta sai idan kuɗin zai iya amfana ta inda take zaune na tambayi yan canji sun ce misali kuɗin rasha rubul baya canzuwa nan kenan ba za ka bada zakka da rubul ba saboda a cikin locality ɗinka ba zai amfani ba amma riyal fa amma dala fa dutch mark euro ka ba to kenan ana bada zakka kan kuɗi ana bada zakka kan amfanin gona amfanin gona mun ce muna cewa banda tumatir akwai sabani amma akwai amfanin gona kan dawa acca ibro maiwa to mabunkusa masara ko shinkafa mabunkusa fa mabunkusa ba kusan mabunkusa ba su ne kamar doya su ne akan kira doya mabunkushiya wai takan bunkushi ƙasa ta shiga an gane ko su ne albukul kenan ko kuma ka ce root crops kenan ko ba haka ba wato kaga da doya da dankali da gwaza gwaza ana kiranta makani okay da kuma me da rogo waɗannan ana kiransu root crops ko kuma mabunkusa ko kuma albukul min bakliha wa kifa'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha akwai zakka mabunkusa ƙasa ok nan ma da yawa daga cikin mu a malikiya muna cewa babu zakka akai amma ga kuma wancan ka'ida ta cewa dukiya ce akwai zakka akai an gane cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi cewa me fi ma saqati sama duk abin da sama ta shayar da shi ruwa sai suka ce a to doya sama ta shayar da ita ruwa ba dankali sama ta shayar da ita ba mu koma kan ainihin kayan gwarinka khalas tare da safarin da ke akwai kuma safarin ne mai karfin gaske idan ka kalla saboda haka akwai zaka kan dukiya kan kuɗi muke so mu ce dan ka ce dukiya duk waɗannan dukiya ne sai dai ka ce kuɗi amfanin gona dabbobi jamil dabbobin nan sune sune akwai zakka cikin kaza makarafa zabo babu ba a fidda zakka ce sai cikin sinfi nawa aji nawa aji nawa aji uku ko hudu sharu akwai to kaga saniya aji biyu ne akwai namiji akwai mace samaniya ta azuwa cikin rakuma fa kaga nan ma aji ne a cikin rakumi ka fidda zakka sai sun kai nawa biyar daga biyar har zuwa ainihin tara an gane ko wannan guda hudu a fiki ana kiransa alwaqs babu zakka ciki har ka kai jallin da zaka abin da misali to akwai zakka kenan cikin rakumi akwai cikin shanu akwai cikin tumaki akwai cikin awaki waɗannan dangi guda hudu masu gida wato takwas su ake fidda ma zakka to kaga muna da abubuwa nawa kenan a yanzu mun ce kuɗi mun ce amfanin gona mun ce dabbobi iya wannan ake fidda ma zakka kenan kadara fa kadara mace tana da gwal gwal ɗayan abu uku ko dai ya zama ta mallaki gwal ɗin nan ne don ya zama asad ya zama kadara ko kuma tana saya yi ta sayar gobe akwai akwai zaka ci motocin ka na haya duk suna kawo kuɗi dole ka fitar da zaka a kimar su ba motar zaka ɗauka ka ce ka bayar ba misali kenan kaga mun samu karin abu na nawa na hudu zakka wato ainihin ne abin nan asset eh wato kamar ka ce kadara ke sannan kuma sun kara abu na biyar su ne me baramu suka ce za a fitarwa baramu zakka to menene baramu baramu jam'in barani wai abin da ke cikin rami kamar misali zinari da azurfa banda sauran ka rikicai rikazi fa menene rikazi abinda kawai kana excavation misali idan ka je bangaren history archaeology kuna tonon kasa sai ku ga wato dukiya irin na zamanin jaya wani ana kiran kazi. akwai zakka ciki waɗannan abubuwa ne da kowa ya tabbatar zaka fidda zakka guda uku ne guda ne ake kai kawo cikin su to ka bada zakka zakka ta kasu biyu akwai ta wajibi akwai ta nafila mukan ce zakar da kai zakatul fitr ba zakka muke cewa ba wanda kwanaki kaɗan na fitarin fitar in Allah ya yarda misali kaga wannan bayanin shi kuma daban ta yi mu samu lokaci mu bayani akai in muka zo rufe tafsiri insha Allah ranar litinin saboda haka wanda ba ba da zakka kuma suna cikin bala'i eh, za a mai wanda ke da dukiya baya fit da zakka za a mai da dukiyar ta zama macijiya ana kiranta shuja'un aqra maciji ne mai mugun dafi san ke gare shi kana kana kallon dafin da an sa mutum a kabari yana lasansa yana dukansa yana ana malukan na kanna fadhuqu ma kuntum takilizu ne ce dukiyarka da ka taskace ka hana bayan Allah hakkin shi dandani abin da kake yi saboda ka 'yan wa masu dukiya ku tsoraci Allah ku bada hakkin Allah in mutum ya kibar zakka za a kwace gwamnatin musulunci dole ne a kwace a bayar kuma an kwace amma masa gata ne ina fata an gane ko kuma a tsoraci Allah kana dinga bada zakatariya wani mai kuɗi ne kai ma mai kuɗi ne tun da yamin bari in yi mai saboda wai kira ana jin haushi kada talaka ya samu wannan zakan shi ma ya tashi garabi a ci gaba da zama perpetually cikin talauci la kar mu tafi da nisa muna da sifa nawa kenan aflaha almu'minun alladhina fi salatihim صلاتهم walladhina والذين lagwi mu'ridun walladhina li zakatihim هم tayyib sifa ta uku ko. sifa ta malam karanta mu والذين هم لفروجهم حافظون تكاي صفة هدو والذين هم لفروجهم حافظون in dai mu'mine ne dai waɗanda Allah tun farko ya ce qad to sifa ta hudu walladhina hum sune waɗanda dangane da farjojinsu su kalmar farji subhanallah lafazi ne mushtarak ya shafi namiji ya shafi mace ma'ana waɗanda tsiraicinsu suna karewa abin nufi ba sa zina a ne mumini ya zina ba zai yiwu ba ne don ya tabbata a hadisi duk wanda ya zina to akan zare masa imani yana imanin ya dinga reto yana dangling problem ɗin shine in suka kara wannan aika aika da shi'umanci da aikin banza ɗin za a maida musu imani la mushkila la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min haka annabi ya faɗa hadisi tabbatacce mazinaci baya zina a lokacin da yake yana da imani a'udhu ba mai zina sai wanda yake ba ɗa ba ba cikakken mutum ba sai lalatacce ko lalatacciya ko dabba ko marasa hankali waɗanda ba su san ƙiman tsatso ba suke zina karuwa ai kwata ai karuwa kwatami ce karuwa ai juji ce kowane kadangare da alade ya je ya zuba kazantarsa a jikinta kai kake gani kamar wata kyalkyalkyalkyalkyal wofi ce hangen hadarin nesa ne da ke sa a wanka da ba haya karuwa bakar ashana kowane gari hasarar haihuwa saboda haka ainihin mumini ya zina kai ba ma musulmi ba ka dubi kasashe na kafirai yadda suke faɗa da zina mu buga muku misali a cikin abin da ake kira eh, alakar duniya Mr. Gary Hart mutumin nan ya so ya tsaya dan takarar shugaban kasa a America karkashin jam'iyyar Democrat jam'iyyar su Jimmy Carter kun gane ba a tsayar da shi ba to sai dinga zaga America yana campaign yana yakin neman zaɓe sai je jihar Florida sai je babban birnin Florida Miami sai sauka a hotel ashe a billah sun yi da wata yarinya ja'ira ta same shi a hoto ana kiranta donor Rice abokanan rigimarsa waɗanda ba su yadda a tsaye da shi ba a cikin jam'iyyar da abokanan hamaya 'yan Republican sai suka je suka lille ka kyamara kyamara a cikin hoton da ya sauka wannan rinya ta shigo suka yi sakarcin su sun gama da shi ya zo zai fara kamin sai aka ce kalli abin da ya faru a a'udhu tun da ka san ba su da mutunci ba su da mutunci amma in yaji mutum ya kau da kai ba sai ka raba shi da Allah da ya shi wace ka bi kofofi akan wannan sai suke cewa that marked the end of his political life wannan ya zama dalilin karewar tarihin siyasar Mr. Gary Hart sai suka ce wannan lalatacce zai shugabance mu kalli fi kasar da ta ɗauki lalacewa rayuwata ita take cewa lalatacce lalatacce wa'in nuna muku su ma sun san da na abin banza ne kenan tsawon shugaban america misali clinton kaga da aka same shi da wata yarinya wacce ake kira ainihin monica lewinsky alal misali kaga saura kiris wannan ya sa ya rabu da kujerarsa suka ce yi aikin banza inda an gan shi da matarsa ce misali hillary rodman clinton misali ai da ba su ce komai ba kuduwa ba fa wai ka san hatta su ma kenan sun san illa Zenko Suzuki a Japan dole ba da takarda ya bar aiki saboda an sami da laifin zina ka dauka Suzuki sunan mutum ne kusan cewa taka kafirai kenan yadda suka dauki zina na misali ba abin kirki bane kai ba ma wannan ba in ka je duniyar dabbobi yanzu namijin tattabara wallahi tattabari namiji ko namijin tattabara idan ya samu mace kwaya baya kula wata yanzu ya kai mazinaci a ce tattabari ya fi ka hankali tattabari tattabara la ilaha illallah ka duba mana saboda haka lalle mutum na kirki baya zina amma yau fa ga hanyoyin yada zinan nan da yawa style iri-iri gidajen fashion tsiraici in ka shiga kasuwa in ka san yadda da kai kori a fili in ka daga idanunka ba abin da ba za a gani ba la ilaha illallah yau makarantunmu da jami'o'i in ba a yi sa'a ba sun zama yadda ka san wajen fashion talabijin a gida ga shi nan in ka fita sai wannan Allah ta'ala ya tsare Allah ka kare mu ka tsare mu to me ke faruwa ma yanzu yanzu ɗalibai fa idan suka tafi misali NYSC kun san idan mutum zai je yi sa hidima akwai sansanin da ake tara ɗalibai ko ana kiransa mai orientation camp to yawanci abin da ake raba ma waɗannan samari da 'yan mata condom ake raba musu condom condom ba wai ana ce condom kororin abin nan mu mun ce condom condom zina condom condon lalacewa amma sai ka iske ana ma condom ana cewa it put your mind at rest wai yana ba zuciyarka hutu wani irin hutu ma'ana abin da ake cewa ga lasisi ku je ku yi zina abin da ake cewa kenan ga lasisi ku je ku yi zina sai wanda Allah ta'ala kare Allah ka kare muka tsare mu mujallufa na banza ga suna yi wasiƙufa ga suna wayan nan ta gsm kawai irin sakon da ake aikawa na alfasha musamman lokacin extra call extra cikin dare Allah kaɗai san me ke faruwa ana ake kulla alaka banza da yan mata wani lokaci da har ma da matan aure sai wanda Allah ya tsare kare mu Allah ka tsare al'ummar annabi daga daga fasikanci ya rabbal alamin alladhina hum li furujihim hafizun kuma kun san dai mazinacin an kama shi bulala ɗari ne da kurkukun shekara in ya taɓa aure a jefe shi har ya mutu annabi ya jefe ma'iz ibn malik jifa har ya mutu a madina da kuma wata mace ana kiranta al-ghamidiyya da kanta ta kawo kanta gaban manzon Allah sallallahu alaihi ta ce ya manzon Allah na fada cikin halaka ta tsarkake ni har ma ta samu ciki inna lillahi wa inna ilaihi aka ce to ki koma sai kin haifa abin da ke cikin ki dan ba za a yi miki rajam kuma a zalunci dadin ba me laifin ta je ranar da ta haifa dan ta zo da gudu tana ya rasulullah tahhirni tahhirni tsarkake ni kan na mutum tsaya gaban Allah da matsala ai duk abin da za a yi in san nawan ku in so in tunkar mahalicci na to imanin ne malam ke turo ta yadda ka san inji kaga lokacin da aka sanar ta tafi za ta zauna ba ta bukatar beli da wanda zai sa hannu don kar ta gudu mai laifi in aka bada beli zai iya gudu amma ita ba ta ma gudu ita da kai kanta saboda imanin ya riga kai jalli malam tana haifa yaron sai ta taho da shi jagale ta ce ya manzo na ce a ah, ko da dai kin haife shi ko ma sai kin bashi ruwan abincin da Allah ya aje ku sannan ke zo kuma abin da ya faru kenan kuma karshe jefe ta akai awan sahabi ya faɗa ya ce kai ka yi faɗa dangane da matar da ta yi tuban da inda za a raba ma sama da ƙasa da tuban tarin jaye su gaba ɗaya tuban taka dan ka san ba karamar laifi ba ne in zina ta yaɗu za gamu da cututtuka iri iri gashi nan muna gani ko da ka ce aids a a military laboratory aka kirkiro a amma dai masifa ce menene aids kafin aids akwai syphilis kafin aids akwai gonorrhea ta yanzu kuma fa ga hiv aids hiv human immunovirus kwayar da ke yin ragargawa daga garkuwar jiki sai suka kiranta mai wai aids acquired immune deficiency syndrome wani ce a ah, eight na nufin Allah's inevitable destruction of the sinners yayi taimakon ka ce ainihin akwai kaza a ah, wannan eight na nufin Allah's i inevitable the destruction s of sinners wai ragargaza wanda Allah ke masu sabo to yau an waye gari kasar mu yau har ma ainihin cannibal an mai da shi yanzu ka'ida kaliban za a zo a baje al'adu daga cikin da baje tsaraici da sauransu fina-finan banza ba ga suna shi ko Allah da ya haramta zina ya ce kar je kusa da ita ne wala taqrabu zina Allah kare maka tsare mu sifa ta nawa kenan wallazina hum li furujihim hafizun waɗanda suke kare farjojinsu to amma sai Allah ta'ala ya sharhi a ayoyi guda biyu masu zuwa yace ne illa ala أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين تسي الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواج وأن الاستثناء وأن إيري منقطع كو متصل نعم منقطع كو متصل متصل بالجملة أعطيك معناه ودن دعينهم سكيس أري فرجو جنسو ba sa biyan bukata irin ta sha'awar jima'i ba sa yi to amma ba ana su bane wato an kange wani ne an ce balla sai ce illa ala azwajihi sai dai kan matayensu to kaga azwaj mata ma sun shigo dan zaka ice da matarka zauji dan yace wa khalaqa minha zawjaha ba sai ka ce zaujata ba misali an gane ko in kaga sun biya bukata irin ta jima'i to sai dai fa in matayensu ne ko kuma su mata sai dai in mazajensu ne to kaga ba domin wannan togaciya Allah ya ce sai dai ba to da ma kwata kwata jima'i ya haramta ma kenan kowane iri ne, ko ba gane bane amma sai Allah ta'ala ya kora wancan na kazanta din ya bar wanda ya halatta ta hanyar aure illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko kuma irin kuyangin da hannayen damansa suka mallaka kenan biyan bukatar tsiraici sai ɗayan guda biyun nan azwaj ko milkul yamin to sai ce fa innahum ghairu malumin to waɗannan kan ba ababen zargi bane mata da miji khalas shi yasa aure mala akwai abin mamaki akwai abin al'ajabi game da sha'anin aure yanzu da wani zai ga wata kawai ya ce kenan. a ci gaba da rayuwa kamar dabbobi a duniyar masu mutunci za a dauke su ba mutanen kirki ba haka ne amma da zarar an ce akalla mutum biyu ai an zauna an ba da sadaki an shaida sai ce daga nan ma ku tafi duk inda za ku tafi subhanallah jiya jiya an hana alakar yanzu alaka ta tabbata saboda me saboda wannan ka'ida da Allah ya aji kuma abin da zaka sha mamaki ko da ma waɗanda suke ba musulmi bane in dai an bi wannan tsari mai suna aure ko da shiriri ta ne su ma sun ɗauki abin da mutunci ka duba inda mutum zai aure mace in tambaye ku mutum ne ya aure mace amma a addinin dodon tsafi aka ce to in za a auren nan a al'adar su a kawo kaza kaza a kawo gatari a kawo lauje a kawo wuta a kunna shikenan aure yayi a musulunci wannan aure ne to amma suna musulunta ba san canza auren ba abun mamaki in suka musulunta to al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci ya sa soso da sabulu ya wanke wancan auren ya musuluntar da auren ba san sake aure ba a nuna maka kimar aure sauraka Allah ke cewa in kaga sun biya bukata irin ta saduwa to matayensu ne ko kwarkwarorin da hannayen damansu suka mallaka lokacin da kake da damar kwakwara din ba yanzu a ce an tara mata a kaza kaza kaza ai kwarkwarori ne an gaje su to me yasa kwarkwarorin sai mata kawai ina maza ka je ka ɗauko katti maza ka aje su ba dan kasu ci maka tuwo ko su mazan ka ce ba wata amma mata ko saboda nan biyan bukata ne saboda tsabar son zuciya saboda haka sai abinda hannayen hannayensu na dama suka mallaka a lokacin da kake da chances da kuma damar yin haka to fa innahum ghayru malumin za mu kammala aya sai mu tsaya haka sai aya ta bi ta ce mai fa faman ga wani ya karanta ko fa faman ga wara zalika fa ulaika humul adun da kyau faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun faman ibtaga daga ibtaga yabtaghi ibtigha'a an gane ko ya nema yana nema nema ifka'a yafta'i ifti'a'a faman ibtagha wara'a zalik duk wanda ya nemi biyan bukatar farji wara'a zalika bayan abin da aka faɗan nan matar aure ko mallakar hannu farkwara a lokacin da kake da damar haka shine wara'a zalika ko to ga hukuncin su fa ulaika humul adun su ne masu wuce iyaka ɗan ta'adda kenan masu wuce haddin ubangiji nan sai malamai suka shigo da masu auren hannunsu a billah mutum ya sa wani abu ya goga a tsiraici ya kai ga fitar da mani ko mace ta sa wani abu a uzubillah a tsiraici ta fitar da mani wannan haramun ne to don Allah ya ce in kaga sun biya bukatar tsiraici aure ne ko kwarkwaranta sai ce duk wanda ne biyan bukata ba wannan ba to kaga ai auren hannu ai shi ma ba wannan din bane ko ba gane bane sai Allah ce ta fa'ulaika humul ayatu kuma wani abu da masana psychology ma ke cewa wannan mummunar al'ada ta auren hannu ko kuma masturbation da turanci ko kuma al'istimar larabci yakan haifar da mutum ya zama wani irin sususu wani irin galbotari wani irin balidi wani irin kidahumi sai kasa sama gane karatu yana da negative effect a kwakwalwar mutum ai Allah cewa yi wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yu'minu fadli har sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa waɗanda ba su da halin aure su kame tukun har Allah ya da su daga falalarsa kuma annabi lasa da cewa ya ku taron samari wanda ke da hali na aure domin aure shi ne fi tsare maka idanu da kare maka farji sai ce wannan ba shi da iko ka dinga yin azumi azumin nafila litinin alhamis ko ka dinga azumin annabi dawud alaihi salam yau ka yi gobe ka sha yau ka haka ba ko ka ringa yin azumin kwana uku a wata sunnan sahabbai kenan Allah kara musu yarda domin wannan azumin da ka san fidiye ne castration yakan yi maganin sha'awa ba mutum baya azumin nan na nafila ya ci ya sha ga kallace kallace ga cuɗanya dole a faɗa cikin haɗari ya jama'a Allah ta'ala ka kare mu da haka a halin yanzu zuwa yanzu mun samu sifofi nawa sifofi nawa qad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون guda hudu muka samu guda biyun nan sharhi ne na gaba za mu ji cikon ainihin sifofi din Allah ya samu na da su ya kuma tsare mu daga kauce ma hanya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik nawa da shan Allah Allah ya kara masa yarda ina so na dan tunatar da mu wani kuskure da wani lokaci muka yi kakan jihata ɗaliban ilimi da malamai idan sun kira sayyidina ali sai su ce me karramallahu wajhahu wannan uslubi an sha faɗa ba daidai bane amfani da shi eh ka kira shi kai masa kirari da irin kirarin da Allah ya yi masa habbai gaba ɗaya ka ce me radiyallahu anhum wa radu an wa وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز azim saboda haka sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda yanzu nan za mu ji kaɗan daga cikin irin takarsa ne yake cewa fi bidayati ghazwati badrin baraza min al-mushrikin utba wa shayba ibn rabi'a lokacin da aka je za a fara yakin badar ya jama'a yakin badar a shekara ta nawa akai shekara ta biyu bayan hijira aka yi yakin badar kuma a watan ramadan sahabbai na cikin yunwa aka kafsa yaki abin mamaki sai aka waye gari ramadan ya canza wai mu sai muka mai da kuma ramadan wata na ragwanci kaga mutum labo labo labo a dole shi azumi yake wai shi suka sahabbai da azumin ainihin yaki suka yi ya aka aka samu wannan canjin karatu sai ga mutum ya kasa sai mu zama wani tsaragwaje karfi da yaji ya jama'a sahabbai ana cikin azumi ana cin kwakwa irin ta yunwa amma wallahi yaki suke yi dai wallah kuma ba su da yawa na gaya muku a badar suna ne Kuma ta adadin mun faɗa shekarar yana ji ko jiya sahabbai nawa ne a yakin badar ko a tafsirin turanci ne 313 kafirai mutum nawa ya jama'a kafirai mutum nawa dubu ɗaya kaga misali idan ka ce 30 into 1000 haso nawa 3 times ka samu extra ko ya kai hudu ne 30 ta shiga dubu so nawa ta shiga sau uku za baka da dari ne kawai ba ka bane da yan kai shi Allah ya ce kana lakum ayatun a fi'atayn takata to a cikin da aka yi wannan yaki to da aka zo kafsa yakin Badar to cikin kafirai sai mutum biyu suka fito da utuba da shaiba to dama yaki a wannan lokacin fitowa ake a ce wane ne cikin ku ko musulmi zai zo ya kara da ni haka ake yi sai wani da wani su fito su kuma cikin musulmi ga su fito saboda haka a kowane mutum ana kiransa rabi'a rabi'a din nan yana da 'ya'ya fitattu guda biyu da utuba utuba din nan shine baban hindu matar sarkin makka sun gane shine wanda tun farko ƙurija suka ce wani je gun manzon Allah yayi convincing din sa ya bar wannan kira da yake za su ba shi kaza kaza shine utuba din saboda mutum ne mai fasaha harshe kuma je annabi karanta musu wata fusul sallallahu alaihi wasallam sai ya koma yana mamaki to da aka zo yakin badar sai aka ce kai utuba da kai da shaiba dukkanin su daya ko za ku fito ku ce wani ya fito cikin musulmi to da aka zo da utuba da shaiba dukansu mutanen maka ne sai suka fito to bayan waɗannan da utuba sai kuma alwali da ɗan utuba shi kuma jikan shaiba kenan jikan rabi'a sai ya fito kaga ɗan wani hindu kenan da suka fito sai wasu daga cikin yara matasa mutanen madina suka fito tare su sai suka ce a ah, mu waɗannan ai ba su mu bane ya muhammad haka suka kira manzo sallallahu ka turo mana waɗanda muka san sa'anninmu ne 'ya'yan makka ba waɗannan yaran madina ba eh a fito mana waɗanda suka san namu ne min qaumina jin haka to dan karkace ko tsoro ake ji sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce kum ya ubaida ibn al-harith ubaida kashi cikin mutanen maka kum kashi kuma dama Allah Allah kowa yake ce ta shi kowa yana neman shahadin ne wani ma addu'a yake ayya ina ma manzo Allah kira saboda ba za su yi ladabi mutum ya miƙe ba sai an ce tashi tukun ina tabbatar muku duk wanda annabi ya ce tashi to sai ma an zo an masa murna tukun ana kai amma ka dace congratulations Allah sa a samu shahada ka ji ko kum tashi malam sai utu sai wannan mutum ya tashi wato ainihin ubaydatu bin al-harith sai miƙe sannan sai manzo Allah ce qum ya hamza hamza kai ma tashi sai miƙe sai ce qum ya ali ali sai miƙe to kaga mutum uku cikin sahabban manzo Allah suka miƙe kaga su ma ai mutanen Madina ai Allah ƙara kara musu da ai sahabban ne ko amma saboda kafiran sun nuna cewa ai a ba su san su ba su sun fi son wai waɗanda suka san su tun a Makka shikenan magana ta gare ubaida dan al-haris tashi ga miƙe hamza tashi ya tashi ali tashi suka miƙe to kowa sai ɗauki abin karawarsa shi ubaidatu ibn al-haris sai kai utuba da kai zan kara ka san ni tun muna maka tun zamanin jahiliya yanzu kuma gaskiya ta shiga tsakaninmu da kai ni da kai ne ko ni ko kai ya samu abokin karawarsa kenan shi ma sayyiduna ali shi kuma ainihin su shi da aka fito sai shi kuma ainihin wato sayyidina hamza sai ya kara da shaibatu bin rabi'a sayyidina ali da yake shi matashi ne cikin su sai ya kara da alwalid dan kutuba an fara kenan ba a kai ko ina ba malam sai hamza sai ya tsinci kan ainihin shaibatu bin rabi'a sai ga kan kafiri yana gwiwuyar ƙasa sayyiduna ali ba je ko ina ba shi ma sai gama da ainihin nashi abokin karawa ne wa kenan alwali danwa dan utuba utuba danwa hmm dan rabi'a madalla to to amma ainihin ubaida ibn al-harith da utuba da suka kafsa sai kowanne ya ma kowanne rauni har ku manta wane ne utba baban wa kayu ku ce ta to amma a tarihi an ce ai hamza shi kashe utba shi yasa har ita hindu ma ta yi fishi tace ta daina kwalliya sai mijin ya dau sa to amma a yaki ai hamza ya kara da ainihin sheba ne dan uwan utba eh abin da ya faru shi ubayda ibn al-harith ya kara da utba ibn rabi'a to sai aka ga gaskiya utuban nan ba kan wallasa bane ya ta san ma ainihin ubaida to da hamza ya gama da shaiba sai dawo kan utuba din inda aka yi hamza ya gama da utuba kenan ko ba gane bane saboda haka shine yake cewa fakarra hamza wali ali bi sayfaihima ala utuba suka taro akan shi sai suka gama da shi suka kashe shi to kuma shi ainihin ibn al-harith ya tashi zai koma gida kenan saboda raunin da utuba ya masa sai su a hanya saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya binne shi a ainihin wani wuri da ake kira as-safra idan ka bar badar saboda ita badar wato ba hanyar madina take ba don ko yanzu idan ka ina nufin ba hanyar da zaka koma ta makka bane hanyar madina in zaka tafi hanyar tabuka ne ko yanzu idan ka je madina kana son a kai ka inda aka yakin badar to kudin da za a caje kana da yawa saboda akwai yan tafiya ba kamar udu bane da aka yi kusan cikin gari tunda a yanzu ka ci uta shigo cikin gari a yanzu nan almuhim kaga wannan kissa ta nuna mana matsayin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda wajen mai jaruntaka ba kan wallasa bane to wannan kissa ta mutu ta kunshi abubuwa da yawa bari zai muku tambaya dawa dawa dawa cikin kafirai suka fara fitowa a badar Utba bin Rabi'a da shi da dan uwansa Shayba bin Rabi'a dukkanin su ƴaƴan Ar-Rabi'a mutum na uku fa al ibn Utba ko ba haka ba wato ɗane na shi wancan kenan ka ce shi al ya yake da Hindu dan uwanta ne dan babansa shine wa utba jamil to suwa suka fara fitowa domin karawa da su muhajirun ko al-ansar wanda suka fara fitowa al-ansar ya aka yi sun yadda saboda me girman kai na kafirai cewa ai waɗannan ba abokan karawar su bane a kawo musu waɗanda suka san su daga ina mutane ina makka sai annabi ce wa da wasu tashi a ku kawo su a jere yadda zaltafin ubaidatu bin al-harith da kuma wa hamza da kuma wa barakallahu fikum tayyib da aka fito ya aka yi to wa ya kashe shaiba hamza dan wani utuba to shi ubayda ibn al-harith da wa ya kara da utuba sayyidina ali dawa al-wali saboda duk yara ne ko shin yaya hamza ya kare da shaiba yaya ali ya gama da al-wali waye aka yi kare jini biri jini tsakani da Ubaida ibn al-Harith da Utba da ha gama zai far masa sai na Hamza ya zo da sai na Ali suka gama da Utba a hanyar komawansa gida a wani da ake kira as safra anan ne Ubaida ya rasu nan manzon Allah ya binne sallallahu alaihi wasallam ina fata gane ko saboda ka su mutanen da Allah ke cewa min al-mu'minina rijalun sadaqu ma فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا na fatan gane ko anan za mu tsaya dangane da wannan ainihin wato kainuwa da shan Allah za mu dora nan gaba insha Allah ta'ala sai tambayoyi da kuma amsoshi wa billahi tawfiq من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ce tambaya ta ita ce malam shine wani ya bashi ajiyar kuɗi a lokacin da aka yi faɗan jos to sai arna suka, suka baza su to bayan sun baza su shi kuma kuɗin suna hannunsa ya zai yi ya biya wannan kuɗi to ajiya ka ce da ya bashi na waɗannan kuɗaɗen kuma abin da ya faru ya faru ina fahimta daga baza su da kake nufi kusan ba ma zai iya gane inda yake ba kenan yanzu na fahimce ka sosai to yadda ya kamata ya da wannan kuɗi ya yi ƙoƙari ya nemi danginsa in dai har za a kai ga jallin da wani zai baka ajiyar kuɗi to za mu kyautata zato alaƙa ku ta yi zurfi ne a hanyar da ake bi alaƙa ta yi zurfi kuwa muna sa rai ya kamata ka san danginsa ka san gidansu dole mu haro waɗannan abubuwa ɗin akalla ko da kun haɗu ne misali haɗuwa a wurin neman abinci a bariki da ake cewa tayo ya taɓa gaya maka garin su sai ka yi ƙoƙari duk ka bi diddigin gane waye na shi ko da garin su ka yi ƙoƙari ka kai wannan kuɗin zuwa ga waɗanda suka cancanta sai in duk dabaru sun kare maka to shikenan sai ka dawo ko dai ka ɗauki kuɗin kai sadaka da su da niyyar ladan Allah kai masa suka ce inda za ka yi sadaka da kuɗin kana yi sai kuka haɗu gobe da shi to sai kai masa bayani na yi iyayi na neme ka na baka kuɗin nan bangan ka ba na yi sadaka da su ruwan shi ne ce to shi na yadda ni ga dama ya ce to sadaka ban yi niyya ba ni dai ba na kuɗi na kai Allah ya baka ladan niyya da kai kwarai da gaske wasu kuma suna ganin a ka iya raba kuɗin gida uku ka ɗauki kashi ɗaya in dai kana da matsananciyar bukata to wannan gaskiya sai idan kana da darurar da za ta halatta maka taba dukiya mafi alkhairi mafi kwantar da hankali ka bayar da kuɗin tunda dai ai zaka iya bashi inda yana nan baka ji komai ba to ka ɗauka kamar ka bashi ne mana a wannan yanayin Allah ya samu dace wayanne abubuwa zai bi wajen wayanda za su taimake shi akan rage tunani a lokacin da yake yin sallah eh to ai mun karanta a farkon wannan sura qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un abu na farko da za ka yi farko dai ka dinga halarto da girman Allah domin abin da fa kake cewa Allahu ne akbar Allah shine mafi girma to ka hararo cewa Allah shi fi komai girma fa duk wani abu bai kai Allah ba to ka hararo wannan sannan kuma ka ringa kokari kana faɗa da shedan domin wani abun mamaki wasu abubuwa kana so ka tuna su sai ka manta su sai ka shiga sallah sai ka je ka tuna kuma to shedan ne tana dai karin da sai kai sallan nan to bari ya ka ta jiho maka tunani shi yasa me ahbari ke cewa man jala fikru fi salat na qasa ajruhu wanda duk tunaninsa ya tsayi a sallah ladansa zai rago saboda na farko ka dinga harawo girman Allah na biyu ka ringa kurama inda kake kafa goshi ido gane ko sannan kuma ka ringa ganin kamar Allah na ganin ka ne ba ma kama bane yana ganin ka din ai ko ba ka ba sannan ka ringa kokari kana fassara zuciyar kana fassara maka ma'anar abin da kake karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kana tunanin me kake nufi ne إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة me kake cewa ne me kake cewa ka ringa hararo translations na abin da kake faɗi yana taimakawa wajen rage tunani sannan kuma idan ka samu wasu wasi ka ringa dambe da zuciyarka ka ringa ce ba haka bane kawai wannan da idan Allah musamman in ka jarraba kallon inda kake aza yau da gobe da idan Allah za a samu canji Allah ya mana muwafaka yana so malam ya bashi shawara malam shi ya kasance ɗalibi ne a makarantar school of health technology kuma yana yawan mu'amala da mata wannan ya sa shi a cikin wani yanayi mai ban tsoro ga shi kuma yana buƙatar aure kuma shi yana da sana'a sai dai ya gaya wa babansa cewa yana buƙatar aure amma shi babansa yana ganin shi mai karamin jiki ne saboda haka yana ganin ya bari sai ya gama makaranta kuma gashi shi ga halin da yake ciki saboda haka menene shawarar da malam zai wasu to ban fahimci me kake nufi da karamin jiki ba domin karamin jiki ba shi ke hana aure ba e, balaga mutum kan kai gare ta in shekarunsa sun kai na balaga ko da dai misali ba su ce ga wata shekara dole sai ita ake samun balaga ba domin abin kan bambanta daga namiji zuwa namiji da mace zuwa mace misali ya mace akan samu ya shekara tara kai akan samu ya takwas ta balaga ko da ke very rare sai ka tona sosai kafin ka samu haka amma ya kan famu yana ɗa namiji ba za ka ce ga shekaru ba akan samu daga sha uku daga sha biyar ba wasu ka ce ya danganta ga yanayin da mutum ke rayuwa ciki ne wani yana cikin jin daɗi komai masha Allah ba matsala to sai ka iske balaga ta zo masu da wuri an gane ko sauraka yani kai kana ta'amuli kamar da ka ce da mata ma'ana ta'amuli makaranta ta haɗa ku tare kila ajin ku ɗaya ku dinga fita wato ayyuka ko kuma karatu tare to ko shaka babu akwai hadari saboda mace da namiji in suka haɗu yadda ka san shibar auduga ne da wuta yadda ka san mayan karfe ne da ƙasa sai mutum ya sanya ma zuciyarsa hijabi ya harato girman Allah ta baraka wa ta'ala ya yi ma zuciya fada ita ma ka yi ma zuciya fada don shi dan zai kai kawo tsakaninku hanya mafi kyau ka yi aure to amma kuma gashi ka ce mahaifin ka ce kaza kaza ta yi mahaifin yana ganin baka da hali na rike ita wannan matan ne kila abin da ya hararo kenan baka da hali kana cikin talauci abincin da ake ci a gida ba ma ya wadatuwa to dole sai an kalli wannan kun san na sha faɗa an ce in za a yi aure a samu abu tara ko eh cewa in za a yi aure a samu abu tara namiji ya fi mace abu uku ita kuma ta fi shi abu uku sannan su haɗu kan abu uku to kaga daga cikin abokan nan da za ka fita ka fita wadata misali to wata ilmahafin ya hango baka da wannan ne to amma kuma su iyaye ya kamata su dinga kallon matsalar da 'ya'yansu ke ciki dan akwai wani dan uwa da ya dinga min wani tun shekaran jiya kusan irin wannan matsala yake ta gaya yana son ya aure amma shi ubansa ya ce dole sai ya digiri tuk da zai ce wallahi malam ina jin tsoron halin zan faɗa kai kace kai ba za ka iya hakuri ba ce eh ba laifi malam zan iya faɗa amma ni na san kaina ina jin tsoron faɗawa fushin ubangiji ka duba akwai kuma wata yarinya can a mu a can kano wajen wata makaranta take cewa malam a gidanmu ba a yarda mu yi aure ko da wanda zai aure mu ya fito mun gamsu da cewa mutumin kirki ne iyayenmu sun ka'idantar dole sai mun kawo digiri sai mun kawo akalla diploma ka ce kaga wannan hadari ne ka ce ta fita ta je makaranta musamman irin makarantun jami'o'i a hada ma yarinya kayan kallo a ofis ga komai ita kadai ga waya da sauransu me zai iya biyo baya ne saboda haka ina kira gare ka abinda na faɗa ka sa ta kawa kai ta addu'a sannan kuma ka ci gaba da gaya mahaifi ya taimake ka da wannan auren a magana karancin jiki ba haka bane in ko yana nufin a baka balaga bane tunda shi ya haife ka kila ya fi ka sanin waye kai ko da kuma akwai sirrin da shi ma sai ka gaya masa kafin ya sani ko ba haka ba to a kokari dai a zauna a tattauna a gamsar da juna amma karka da kai masa tawaye tunda uba ne har sai idan kana da halin aure da wadata ya hana ka kuma kana jin tsoron fada a cikin hadari to a irin wannan yanayi zaka iya auren in ya so daga bashi uba alalashe shi ya gane abin da ya kamata ina fata Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da baiwarsa ya kare ka ya kare mu gaba ɗaya daga fada cikin abin asha ina da Allah idan mutum zai rubuto aya ko hadisi to ya bude Qur'ani ko kuma hadisin ya kofi yadda suke a rubuce a jiki ya ce yana buƙatar fassara ko kuma ƙarin bayani akan wannan ayar ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير wannan aya cikin bakara take kuma gaba ce <clears throat> Manan nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kusan ina jin da wannan sura ne ma muka fara tafsirin English bara ko kuma dai mun taho kanta inda muka yi bayani mai faɗin gaske kan ma'anar annasa eh, ba san dan uwa yana fahimtar english ya je samu kasar ɗinmu na bara na abin da muke nufi da yanar abrogation and abrogated text abrogated and the text abrogated and abrogation shine annasa ya zamanto wani hukunci ya zo ya shafe hukuncin da ya gabata saboda ayan na cewa ma'anar sakmin min ayatin babu wata aya da za mu shafe ta aw nunsiha ko mu janyo amanta ta na'ti bi khairin minha sai mun kawo wanda ya fita aw mithliha ko irin ta sai Allah ya tambaya ah alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir yau baka sani bane Allah mai iko ne kan dukkan komai shine ma'anar ayar wallahu a'lam wannan kuma cewa ya kai masa cikakken bayani akan wannan ayar shi ma wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan cikin suratul jin wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada cewa masallatai malamai suna da ma'ana biyu kan ma'anar almasajid suka ce almasajid <coughs> gaɓoɓin da kake sujuda da su suma masajid ne domin karikitan da kake ajiyewa ka bauta ma Allah da su ana kiransu masajid goshinka masallaci ne hannunka ma haka da gwiwa ma'ana ta farko kenan na biyu almasajid wuraren da aka keɓe ana bauta Allah sune ce yake cewa fi a cikin suratul nur fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismu ina fata an gane saboda haka idan ka dauki ma'anar ta fuska biyu wa annal masajida lillahi lalle masallatai ya fan Allah ne to fala tad'u ma Allah ahada kada ku kira wani tare da Allah a cikin su to ba san ya za a yi ba masu recording sun ce lokaci yayi domin kasar su yakan zo ba ainihin 90 a ah, saboda haka watakila za mu samu lokaci kafin a rufe tafsiri tun za mu rufe ranar litinin 27 washe gari da takwas muna tsara mu koma gida insha ta'ala so kila lokaci kamata mu samu tambayoyin nan gaba da ɗin mu bi ta kansu ina fata an gane haka saboda sun yi kuka da cewa kasa din yakan zo ba adadin kuma suna son komai shiga ciki ne da haka sai mu hakuri da wannan adadin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين